Rungumar tafarkin demokradiyya da ƙasar Nijar ta yi a shekara ta tara ya haifar da kafuwar jam'iyyun siyasa daban-daban a cikin ƙasa. Wannan kuma wata hanya ce ga maza da mata 'yan siyasa da su shiga a cikin jam'iyyun da suke bukata. Uwar gidan Isa Ramatu Kunce PNDS tarayya ta bayyana mana dalilanta na shiga takara. A garin mu za a yi kwanse duka illayarin maza da mata suka ce a zaɓe saboda in aka nuna maka kamna a yi ƙara ka yarda hal na zam kwanse an 2004. yunkurin da gwamnati da wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a bangaren na mata ke kawowa da kuma kwaɗayin cewa hukumomi za su yi la'akari da wannan doka ta kota suka sa ɗiya mata aji takararsu domin shiga cikin zaɓukan farko na ƙananan hukumomi kamar yadda asibiti bubakar msd nasara ta shaida muna. ni mata suka zabe ne lokacin an zo an wara zabe sai suka kai ma da suka ba mu horo to mu da muka zo mu ayyantala da yan gudal da muka tara mata suka ce president ke muke so ki takara in ka magana ba da farci mu za mu zabi parti kuma ba ni da kuɗi suka ce mu za mu tara kuɗi za mu yi kamfani ni da su na koya fa aka ko tara su suka sa ni kuma suka ce sai na zamna kuma sai da aka yi da ni mata sun dau alwashin nuna bajintar su sun dage wajen taimaka ma juna ta hanyar wayar da kan yan uwansu mashawarta wanda ba su yi boko ba ramatu kunce ta bayyana mana kokarin da suka yi mu a can komin din mu da mana shirin 21 ne mu uku ne mata biyu sun yi karatu ɗayan ba da aka fara ba ta ganewa sai da muka taru mu matan biyu ke ba ta horo ko ko mu ce mata in kika tahi ki ɗauko takardu kuma ki tambayi mutane ba ya zama mu zo wurin konsai ana miki dariya balle cikin mazan akwai waɗanda ke ciyayo ai dama ba su da aka ɗauke ta. Binciken da ƙungiyar kayar ta yi a shekara ta 2014 kan shigar mata a cikin siyasa ya nuna cewar kasancewar ta ɗiya mata a cikin ƙananan hukumomi ya koma baya. A cikin mashawarta 3,747 ɗari shida da saba'in da ɗaya kawai ne mata kenan kishi goma sha bakwai a cikin ɗari a shekara ta dubu biyu da hudu saɓanin shekara ta dubu biyu da sha ɗaya inda a cikin mashawarta dubu hudu da ɗari shida da goma da uku ɗari da talatin ne kawai mata kenan kishi goma sha uku da ɗigo hudu a cikin ɗari duk da haka wasu matan ba su sare ba a yau fiye da mata dubu ne suka samu horo ta hanyar ƙungiyoyin mata kuma suke shirye domin tunkarar zaɓuka na nan gaba.